أعوذ بالله السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد آه yau tara kenan ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tara ne ko goma goma ko eh, tara ga watan safar hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1432 wadda ta yi daidai da wato 14 ga watan 1 na shekara ta 2011 za mu tashi darasi na 32 a cikin karatunmu da muke ta muwafa ta imam malik 82 eh haka ne nawa ne 80 eh 82 eh, darasi na 82 insha Allah a ah, kuma za mu tashi kitabul aidaini ne insha Allah a ah, bayan yankewa mai tsawon gaske Allah maɗaukakin sarki ya ya sa mana albarka a cikin wannan karatu namu kuma Allah ya ba mu ikon aiki da shi ya kuma sanya abin da muke karantawa ya zama to hujja a gare mu kare zama to hujja a kanmu na كتاب العيدين باب العمل في غسل العيدين والنداء فيهما والإقامة حدثني يحيى عن مالك أنه سمع غير واحد من علمائهم يقول لم يكن في عيد الفطر ولا ولا في الأضحى نداء ولا إقامة منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليوم قال مالك وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المسلمين na imam malik ya ce al'amalu fi raslil idaini wani nida'i fihima wal iqama wannan babin yana magana ne kan wato abin da ya zo na yin na aiki wanda yake tabbatacce a cikin wannan addini na yin wanka ranar idi guda biyu idin babban sallah da idin karamar sallah wani da fihima da kuma yin kiran sallah a ranar a lokacin yin sallar idi wal iqama da yin iqama wato menene hukunci akan waɗannan abubuwa guda uku yin wanka domin tafiya idi da yin kiran sallah domin sallar idi da yin iqama kafin sallar idi akan wannan abu imam malik ya kulla wannan babi wanda yake wannan shine farkon a kitabul idaini wato abin da ya danganci idi da ba al'adar malamai ta gabata cewa bayan kuma bayan sun yi maganganu akan abin da ya danganci sallah da sifar sallah da yadda ake gyaranta wato sujudu sahawi kuma ake magana akan sallar jama'a da sallar tafiya su ke kuma a zo a yi magana akan sauran salloli waɗanda suke na sunna ana ƙaddamar da farilla kafin a yi sunna to bayan an gama da duk abin da ya danganci sallar farilla shine ya zo ya fara da sunna da take ita ce mafi girma a cikin sunnonin salloli na sunna su ne wato ita ce sallar idi saboda ta hada sifar a dawomar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kanta da kuma bayyana ta a cikin jama'a tunda a cikin jama'a yake yin ta wanda yake ɗaya daga cikin abinda a matabar imam malik ake ɗauka ya zamanto sunna mu'akkada ita ce sunnar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawwama a kai sannan wadda fihi wajaba kuma ya zamanto ya bayyana ta wa sunnatun ma ahmadun kadwa ba ba alaihi wadda fihi wajaba sunna ita ce abinda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawwama a kai kuma ya bayyana shi nan ya kawo imam malik ya ce wa haddathani ya haya an malik malik ya ce annahu sami'a ghayra wahidin min ulama'ihim ya ji wato ba ɗaya kawai ba daga cikin malamansu wato malamansu nan da yake nufi yana nufin malaman madina wato abu ne wanda yake sananne a cikin ahalul ilmi a madina ya ƙulu yana cewa wato malamai da yawa sun fi ɗaya suna faɗin wannan lam ya fi idil fitri wala fil abha nida'un wala iqama منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليوم yace a ranar idin babbar sallah da idin ranar idin alfitur na karamar sallah da na babbar sallah kiran sallah bai kasance ba wato ba wala iqama wala yin iqama wato ba a kiran sallah kafin a kafin ai sallar idi ba a iqama yayin da za a tada sallar idi منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila al-yawmi hayya zuwa ga wannan rana qala malikun malik yace وتلك السنة التي لا اختلاف فيها عندنا wancan al'amari na ambata ita ce sunna wadda babu saɓani a cikin babu wani saɓani a wajenmu a kanta wato yana daga cikin amal ahalil madina wanda ya tabbata wato bitta wato an yi nakalinsa ba ɗaya ba ba biyu ba imam malik bai kawo wani hadisi musnad ba amma kasancewar a ya yi nakali cewa ba ɗaya ba wato da yawa daga cikin malamansa duk haka suka faɗa wato ya nuna cewa kina wannan tabbataccen abu ne da ake aiki da shi wanda yake ta fuskar ƙarfi har ya fi ƙarfin a ce a kawo riwaya da isnadi tunda abu ne wanda yake taɓa domin suwaye malaman imam malik a madina wata ɗabaƙa ce malaman imam malik tabi'ai tabi'ai saboda haka tabi'ai idan suka tashi nakalin abu daga wajen wa za su yi nakali daga wajen sahabbai saboda haka idan suka su suna in suka ce tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba idan tabi'i ɗaya ne ya faɗa wannan zai zama to mursal to amma saboda da yawa duk sun faɗa mursal kuma a cikin a wajen malaman hadith hadisi idan ya zama to mursal ne alhadithul mursal shine wanda tabi'i zai ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi in bai tunda idan bai shi bai zamani da annabi sallallahu alaihi ba an sami gidi dole wani ne zai gaya masa ta yi wanda ya gaya masa ba sahabi bane inda sahabi ne ya gaya masa ba mu da wata rigima akan cewa wannan isnadi ne muttasili tabbatacce to amma domin zai iya yiwuwa ya ji daga wajen wani tabi'i ne wannan tabi'in da ya ji daga wajen zai iya zamantowa adali wanda ake karɓar riwayarsa zai iya zamantowa wanda ba a karɓar riwayarsa to don haka a wajen malaman hadisi alhadithul mursal yake ba hujja ba to amma idan ya zo ta hanyoyi daban-daban yana zamantowa hujja ballantana wannan da zai zamanto kan cewa dukkaninsu suna yin nakalin abin da yake an tabbata a kansa ba a canza shi ba an tabbata a kansa ba a canza shi ba domin kamar yadda malaman matabar imam malik suka bayani abin da ake nakali na aikin da yake tabbatacce a madina nau'i biyu ne akwai abin da aiki ne wanda yake an gaje shi ya tabbata ana yin sa ya tabbata ta hanyar wato a nakali wato haka ake yin sa tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kamar wannan misali wani daga cikin al'amalun naqli akwai kuma wanda ake ijtihadi ne al'amalul ijtihadi ya zamanto malamai ne suka yi fatawa akan wani abu dukkan malaman madina ba su yi sabani akan wannan ba to wannan sai zaman to amal ahlul madina aiki ne a wajen mutanen madina domin malamai sun yi fatawa da shi to amma ma fatawar su ijtihadi ce amma yayin da suka ce haka ake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan hujja ne hatta wanda ba zai da amal ahlul madina ba hujja ne a wajen su shi yasa wanda suke musu da imam malik kan kafa hujja da amal ahlul madina da suka zo sai ya kafa musu hujja da suka zo da mas'alar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya karɓar zakka a cikin kayan marmari da kayan lambu baya karɓar zakka kayan lambu irin su ganye su tumatir irin su lamsir da sauransu suka ce to a me hujja ai su ma tun da abu ne wanda ake fitar da shi ake nomansa daga ƙasa dole sai an fitar da zakka sai ma malik ya kirawo mutane ya ce a kai wane ka kasance kuna fitar da zakka a gonarku a Aikin mahaifina wanda na gaji wannan gona a wajensa shi kuma sahabin annabta shi kuma tabi'i ne ya gada daga wajen mahaifinsa shi kuma sahabi ne tun zamanin annabta sallallahu alaihi wasallam ba a karban zakka a wajen da aka kawo mutane suka zo suka shaida a wannan Abu Yusuf sai ya ajiye magana sai dawo ra'ayin Imam Malik domin wanda zai ce babana haka yake kakana ma haka yake kuma tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga shikenan me kuma kake nema to irin wannan shine al'amalun naqli kamar wannan imam malik ya ruwaito ya ce malamansa sun gaya masa ba a kiran sallah ba a iqama domin da ana kiran sallah da ana iqama tunda abu ne wanda yake a aiki ne tabbatacce da ya zo daga cikin alamomin addinin musulunci kamar da aka kiyaye sallar idi ya to ana yin ta duk shekara sai an yi sallar idi sau biyu to haka zalika inda ana kiran sallah da iqama a lokacin da ba zai yi a ce ba a sani ba dole za a dole za a faɗa to kasancewar ba a yi wani dalili ne akan cewar ba sunna ba ne shi sa <coughs> nan ya ce idin fitr idin sauke azumi alfitur daga sauka azumi daga iftar wato karya azumi mutum ya ajiye azumi ya ci wani abu ya daina yin azumi shi sa an kira shi idin fitur saboda mutane da suna yinsa a lokacin da suke ajiye azumi da kuma wal abha wa fil abha al abha abinda ake nufi da al abha shine al yin wato layya idin layya idin da ake yin layya shine wanda ake ranar goma ga watan zulhijja shi ko idil fitr ran da ake yi daya ga watan shawwal nida'un abinda ake nufi da an nida asalin nida shine kira in ka ce ya wani kira kenan ya ɗaya daga cikin sunayen kiran sallah haka ma Allah ta'ala ya ambace shi ya ayyuhal na amanu idza nudiya lis yau min yawmil jum'a ya ku wanda suka suka imani idan aka kiran kira ya zuwa ga sallah ranar juma'a aka sai Allah ya kira shi al-nida kira to abinda ake nufi da shine al-azan ana ce masa al-azan saboda ilam sanarwa nida kuma kira ba a kiran sallah wala iqama iqama kuma ita ce wannan kalmomi da ake yi domin kafin ta da sallah wadda take sanarwa da kan cewa an tayar da sallah ita ma ana kiranta iqama a ita ma ana kiranta al'azan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace baina kulli adhanaini sala tsakanin kowane kiran sallah biyu akwai sallah imam malik yace wa tilka sunna yace wancan ita ce sunna wato wannan ya tabbata wani ya daga cikin nusus da imam malik yake ambaton amal ahlul madina da su daga cikin maganganun imam malik kamar yadda muka sha ambatawa a wajen wannan karatu wani lokaci kan cewa al'amru indana wanda yake nuni zuwa ga ra'ayinsa a cikin sabani al'amru indana ba yana nufin wannan amal ahlul madina bane a yakan ce al'amru indana wallazi alaihi ahlul ilmi bi baladina al'amari a wajenmu kuma wanda yake a kansa ne ma'abuta ilimi suke a garinmu to wannan yana daga cikin al'amari amal ahal aikin mutanen madina amma wannan al'amal din al-ijtihadi ne wanda yake wato malamai da suke fatawa da shi to amma idan yace as-sunna to yana nufin al'amalun naqli hmm, domin aka ce sunna abin da yake nufi da sunna shine tafarki wato abin da yake ya tabbata tafarki ne babu inkari akan sa kan cewa wannan shine yadda addini ya tsara akan wannan al'amari to ya ce wannan ita ce sunna wadda babu sabani bi ma'ana babu wanda ya saba akan wannan kuma al'amarin haka yake a wani ita ce sunna sabaninta bid'a ne ba <clears throat> wanda ya nuna cewar kenan yin kiran sallah da yin ikama domin sallar idi sabanin sunna ne ya kuma zama ku sabanin sunna ne ya zama to bid'a kuma haka din yake malamai magabata sun sifanta yin haka daga cewa bid'a ne daga ciki akwai amir ibn shirahil a sha'abi malamin kufa da alhakam ibn utayba shi malamin kufa da muhammad ibn sirin malamin basra dukkan su tabi ne suka ce yin kiran sallah ko iƙama kafin a yi sallar idi bid'a ne su ta za a ce ma zikiri a ce bid'a ne kiran sallah zikiri ne an baton Allah ne amma gashi waɗannan manyan malamai sun kira shi bid'a ga irin abin da ya zo na falalar yin kiran sallah masu kiran sallah rana alkiyama sun fi kowa tsawon wuya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi musu addu'a ya ce Allah ka ji kan masu kiran sallah amma sun kiran sallah anan wajen gashi waɗansu malamai daga cikin malaman musulmi sun ce yin sa bid'a ne saboda ne na'am saboda ba a yi shar'anta shi ba ba shi da asali ba shi da tushe duk da yake ibada ce amma an kai ibadar a inda ba a ce maka kai ba sai ta zamanto bid'a idan kai ibada a inda ba a ce maka kai ba ta zamanto bid'a kamar kai azumi ne ranar sallah an hana ka kai azumi ranar sallah to gara ma wannan za a ce hani ya zo amma wannan kaga babu hanin da ya zo ba a yi hani ba babu wani umarni na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ku kira sallah wajen sallar idi kada ku yi kama wajen sallar idi kawai dai annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba to daga nan ne malamai suke ɗaukan ƙa'ida suka ce idan wani abu ya zamanto dalilin yinsa ya tabbata a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai yi shi ba ya nuna kan cewa rashin yinsa din nan shine sunna yinsa kuma zai zamanto bid'a tunda dalilin da ke cikin kiran sallah ai yana nan a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ko me yasa ake kiran sallah ba dan jama'a su zo ba to in tunda ana kiran sallah ga salawatul khams in dai dan mutane su zo ne yasa za a kiran sallah ga sallar idi dalilin yana nan kenan to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ba kuma ya fi kowa sanin abin da ya kamata dangane da shari'a ya fi kowa sanin kan cewa wannan abin maslaha ne tunda bai yi ba yana kan cewa maslahar da ake tunani akwai ta babu ita yayi watsi da ita wato maslaha mulgha ita ce wadda suke cewa al-maslahatul mulgha wadda aka watsar da ita ba a yarda cewa maslaha ba ce to idan wani ya zo yace yanzu kuma wannan maslaha ne kamar yana cewa kenan shari'u ya bai gano wani abu da shi ya gano sai ya zama shi ya fi aikin sai ya zamanta bid'a shi yasa wannan malamai suka ce bid'a ne wannan shine dalilin da yasa idan wannan shine dalilin da yasa malamai suke magana alal misali akan batun maulidi kan cewa yin maulidi bid'a ne saboda dalilin yinsa akwai shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ranar tana nan ran sha biyu kuma girmama annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin zukatan sahabbai na cikin ɗabi'arsu idan yinsa girmamawa ne sahabbai za su tun da ba su ba a kan cewa wannan girmamawar a wannan rana a wannan lokaci bid'a ne tun da dalilin yinsa ya tabbata a wajen magabata ba su ba ya zama to yinsa da ne a fata an fahimci wannan dalilin da ba wannan ka'ida ce da al-imamu shafi'i a cikin littafinsa al-i'tifam ya bayyana ta sosai da misalai masu yawa da ɗaliban ilimi za su iya koma su karanta saboda haka shi yasa kun ga wayannan malamai suka ce yin haka bid'a ne domin ma'ana ya saba ma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to haka ma duk wani aiki saboda haka ba wai duba ake yi akan cewa menene ai zikiri ne ake yi ba a'a idan zikirin bai zo a mahallinsa ba ba a bi da shi ba sai ya zama to maimakon a baka lada sai a baka zunubi maimakon ka samu lada da yin zikirin sai ka samu zunubi saboda shi addini ba ana yin sa bane da sarri ana yin sa ne da koyi da koyi da kwaikwayo abinda kaga an yi aka ce maka wannan shine abinda kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi yace shine addini shikenan sai ka tsaya ana abinda bai ba kada ka itare kada ka wuce gaban Allah da magaban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to wannan dangane da kiran sallah da iqama kenan da yin iqama kenan ga yin sallar idi a wannan ishara ne tunda har malamai suke magana akan wannan ishara ne ga cewa an zo ana yi ke da. ko ba ka ba tunda har imam malik ya ce malamai sun ce ba a yi ya nuna kan cewa waɗansu sun yi kenan don aka suka yi inkari kwarai wannan ayi bayan zamanin sahabbai a zamanin banu umayya an ce hisham ibn abdulmalik shi ya fara kiran sallah shi ya fara sawa a kiran sallah don mutane su zo to kaga kenan kirkiro shi akai daga baya ne sarakuna suka yi to amma ka an kyale sarakuna akan wannan abin da suka yi ba kyale su ba shi yasa muka samu wannan riwaya saboda haka wanda suke cewa malamai sun malaman ahlus sunna sun kasance suna tare da sarakunan banu umayya saboda haka banu umayya sun sanya su sun canza addini kaga sharri suke kenan inda banu umayya za su iya sanya malamai su canza addini da wannan abin ya tabbata da yanzu da yanzu ba za mu karanta wannan a cikin littafi ba da yanzu ba mu san da yanzu an canza mana abin da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake tunda su da karfin mulki sun zo sun yi sun ce a kiran sallah a iqama amma waɗanda suka san annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba ba su kyale su ba suka ce ba a yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yi saboda haka ya nuna kan cewa kenan yi din ba shi da asali a cikin addini kuma yi nuna kan cewa kirkiro shi da aka zo ana yi din malamai ba su yadda da wannan ba don haka abin da malamai suka kiyaye na addini shine ainihin addini a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam da sarakuna suka nemi su kawo waɗanda saboda saboda rashin ilimi ko kuma saboda rashin fahimta ko kuma saboda ma san rai kawai su nemi su canza addini malamai ba su kyale su ba malamai ba su kyale su ba wanda ke wannan shine wajibin malamai yayin da ya zama to kan cewa za a zo a canza addini to lallai ya zama to kan cewa mutane malamai ma ahlul ilmi su tashi su bayyana gaskiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ruwaito da gare shi yana cewa yakhlufu hadha al-ilm min kulli khalafin udulu wannan ilimi adilai daga cikin mabiyansa sune za su yi riko da shi yanfuna anhu ta'wil al ghalin. za su rinka wato kore tawilin masu wuce gona da iri wanti halal mubtilin da kuma karkatar masu neman kawo barna wanda ya nuna kan cewa kenan malamai su ne suka fi kowa adalci a cikin al'umma domin ba za su bari a canza addini ba suna nan suna tsaye suna daku daga zarar wani yazo zai canza addini ko da da tawili ne da fassara daban sai su kawar shi to idan sun yi haka akan fasira ina kuma ga ta za a ce sun yi ma'annab sallallahu alaihi wasallam ƙarya domin abinda makiya addinin musulunci suke nunawa ne kan cewa malamai a haƙiƙiro hadisan ƙarya ma suke saboda haka in suka suka karanta hadisai da ke cikin bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku ji umarnin shugabanni ku bi su sai dai in sun umarce ku da saban Allah sai sai a ka gani duk malamai suke duk malaman gwamnati ne gashi sarakuna sun ce musu ina za a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan saboda haka suke so su mayar da mutane bayan su sa ce musu da'a to aka suka samu malamai su dan ba su hasafi su kuma sai su kirkiro musu hadisi ma'azallah ba malaman musulunci ba na sha karanta na sha ambatan muku kissar imamu zuhri tare da hisham ibn abdul malik ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya lokacin da kafin ya zama sarki yana yarima mai jiran gado a gaban mahaifinsa a gaban ɗan uwansa walid ibn abdulmalik ibn marwan walid ibn abdulmalik a hisham ya ce walid ya ce ya karanta ayar wallabi ta walla kibrahu minhum lahu azabun abu wanda ya jagoranci wato ya ɗaya isar yi ma Aisha ummul na ƙarya Allah ya ce azaba mai girma ta tabbata a gare shi sai Walid ibn Abdul Malik ya ce ai ba wanne yayi wannan ba illa sayyidina Ali Ali ibn Abi Talib Ibn Shihab az-Zuhri ya san wane ne Walid ibn Abdul Malik yana fadar Banu Umayya ne waɗanda suke gaba da sayyidina Ali shi kuma gashi malami ne da yake da girma a wajensu yana da girma a wajensu yana jin wannan maganar sai ya zo ya ce zai kawo kariya ga sayyidina ali ka ba da kariya ga sayyidina ali a fadar banu umayya a fadar banu umayya ka ba da kariya gare shi yana jin wannan magana ya ce la ya amiral muminin ba haka ba ne? sannan ya kawo masa isnadi ya haddasa ni abdul alqasim ibn muhammad ibn abi bakr siddiq وأبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن مسعود وأروة بن الزبير وأمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة أم المؤمنين أن الذي تولى كبره عبد الله بن أبي بن سلول ya kawo masa isnadi ya ce waɗannan malamai guda hudu sun roito mun daga aisha aisha ta ce wanda ya yi wannan wanda ake nufi da alkur'ani ya sauka a kansa abdullahi ibn ubay ne shugaban munafikai ba sai dina ali ba sai hisham ibn abdul malik ya ce masa ƙarya kake yi yace ni yace ana akri la abalak ni ne zan yi ƙarya ka rasa ubanka yace masa ina yari ma mai jiran gado yace masa la abalak yace ka rasa ubanka ubanka ya mutu ya kyale kawai wato yace da da zan ji an yi kira daga sama cewa Allah ya halatta ƙarya ni ba zan yi ba wato saboda aibin da ke koma da a bisa kaddara balanta ko mustahili ne Allah baya umarni da albasha da Allah zai halatta karya ba zan yi karya ba kaji wannan su ne malaman sunna so da ku rinka kusan waɗannan ku rinka tuna su saboda kusan inda za ku fuskanci yan shi'a da su waɗanda ba san tarihi ba wanda suka su ne suka musanya tarihin musulunci suke zuwa su samu mutane saboda jahilcinsu su su rikitar da su su nuna musu kan cewa ai abinda duk aka sani din nan na addini da abinda sahabbai suka kasance akai wani abu ne sabo an bar ainihin abin da yake din abin da ake din na asalin yana wajen ahlul baiti saboda haka sai ya rinka fito maka da shi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ina so mu ce maka ka daina in kai sallah ba sai ka wanke kafa ba ka shafa ta kawai haka za a fara a ce maka akwai hadisai dubunnai na ahlul bait ku ne ba ku sani ba sai ya rinka fito maka da bid'a daya bayan daya ana ta cusa maka ita kana ganin wannan shine addini a raba ka da abin da yake shine abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo saboda haka a shahid dai wannan misali ne abin da ta yake da muhimmanci da na tsaya ne wannan a na fita daga cikin darasin na kawo wannan domin wannan abu ne wanda yake da alaka da aƙida da ya kamata lallai mu sani saboda mu san matsayin waɗannan malamai ko mu san hanyar da wato ake kawo wa mutane shubha da rikici a cikin addini kada mutum ya zamanto cewar ya kamata mu samu cikakken sani kan abubuwa kuma rinka tunani mun karanta irin wannan wanda zai sanya mu san abin da zai raddi ga irin waɗannan shubuhohi da suke kawa saboda haka wannan ya nuna mana abin da malaman musulunci suke kai, malaman sunna suke a kai na tsare addini cewa duk wanda ya kokarin ya canza addini za su tsare shi daidai gwargwado in ba za su iya yaƙi ba ba za a hana su faɗa ba za su faɗa kuma za su rubuta a cikin littafin kamar da imam malik ya rubuta a littafinsa kamar da imam malik ya rubuta a cikin littafinsa da ba dan sun yi wannan ba da tuni an canza addinin ba mu san shi ba wanda ya nuna kan cewar a muna buƙatar sanin abin da magabata suke a kai domin sanin ainihin menene addini sai yasa din ake cewa ko yaushe ake magana salafu na salih as-salafu salih magabata na kwarai saboda su suka tsare addinin su ne suka kawo mana addinin to yanzu an ce sunnar ma a kyale ta balantana maganar salafu na salih wai sai qur'ani kawai to su waye kawo maka qur'ani ba su ne suka kawo qur'anin ba su da suka kawo qur'anin su suka kawo mana sunna kuma su da suka kawo mana sunnar su suka kawo mana ingantacciyar fahimtar ta sunnar su suka tsare ta saboda haka ba zai yiwu ba kai addini ba tare da ka bi abin da malamai na gargari suke a kai ba sannan imam malik ya kawo matsala ta biyu wadda yake ita ce ta farko da ya ambata a babin amma nan sai ya fara da ta ƙarshen domin ya ambaci abubuwa guda uku ne ko wanka domin sallar iri da kiran sallah da ikama sai ya ambaci abin da ya danganci kiran sallah da ikama abin da ya sa ya ambaci wannan saboda abin da ya kawo yana da matsayin riwaya ne daga annabi sallallahu alaihi wasallam tunda an ce wannan bai kasance ba tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wato marfu'i ne yana yana da hukuncin almarfu wannan abin da Imam Malik ya kawo amma wanda zai kawo yanzu a magana ce a wato aikin sahabi ne wanda yake aikin sahabi zai zo bayan a wato abin da yake ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka duk da shi ya fara ambato a cikin a cikin unwanin babin sai ya sanya shi a ƙarshe wajen ambato wajen kawo hadisi imam malik ya ce an in ya ruwaito daga nafi maula abdullahi dan umar kuma babban malamin na imam malik anna abdullahi ibn umar cewa abdullahi dan umar sahabin manzon allah sallallahu alaihi wasallam kana yaghtasilu yawmal fitri qabla an yaghduwa ila al musalla ya kasance yana yin wanka ranar karamar sallah kafin ya fita da safe ya zuwa ga masallaci kana tana nuni akan da yamin wato ya kasance yana yin wannan wanka algudu qabla an ya gudu kafin ya fita da safe abin da ake nufi da Al-Gudu shine jijjifi fita da farkon safiya farkon safiya wato ya nuna kan cewar kenan ana yin sallar ana fita sallar idi da wuri ana fita sallar idi da wuri ya kasance to kafin ya tafi yana yin wanka wannan babu wani hadisi marfu'i akan wanka na sallar idi amma saboda sunna annab sallallahu alaihi wasallam ta gabata kan cewa in dai wani abu ya zo wanda yake akwai taron jama'a yana yin wanka musamman yana yin wanka da gaske akwai sallar juma'a sallar juma'a taro ce ta jama'a kuma idi ce ta mako annab sallallahu alaihi wasallam yana wanka yana umartar mutane da su wanka har ma yana cewa wajibi ne ma'ana yana nufin wajabcin sunna ba wajabci na farilla ba yace guslul jum'ati wajibun ala kulli muslim wankan juma'a wajibi ne akan kowane musulmi saboda muhimmancin sa to wannan hikimar yin wankan juma'a saboda shiga taro mutum ya to kan cewa ya ya shiga da tsafta saboda kada ya rinka wato bata ma mutane da warin jikinsa to sallar idi ita ma wannan ma'anar na taruwa yana nan don haka shi ma wannan ma'ana tana ci to amma tunda umarni bai zo ba daga sunna annabi sallallahu alaihi wasallam kanta ya zamanto sunnar ba ta yi karfi ba a wajen sallar idi kamar yadda ta yi karfi wajen sallar juma'a ya sa imam malik yake cewa ba na karfafa shi kamar yadda nake karfafa wankan juma'a saboda me saboda hadisi bai zo ba amma ya tabbata daga aikin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan umar haka zalika ya zo daga aikin sayyidina ali ibn abi talib shi ma ya kasance yana yi kuma yana umarta da shi saboda haka wannan ya nuna cewa yana daga cikin sunnoni haka zalika annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka kafin shiga ihrami da zai yi da zai ihramin sa na haji ya sadu da iyalansa sannan yayi wanka sannan ya sanya ihrami haka zalika yayi wanka kafin ya je ya tsawafi na ifada a lokacin aikin haji bayan yayi bayan an dawo daga ya yayi jifa yayi aski yi yanka bayan yayi jifa yi yanka yi aski sai wanka ya sanya waɗansu kaya ya shafa turare domin zai je ya dawafi da ɗakin Allah saboda za a shiga cikin mutane za a yi taro saboda haka mutum ya maimakon mutum ya je wato dukun dukun da shi dakal dakal da shi da dauda shi zai shiga cikin jama'a kuma a cikin aikin ibada ka zamanto da kyakkyawar hai'a yadda ya zamanto baka ɓata wa mutane da warin jikinka ba saboda wannan zai sa mutane su rinka zamanto suna ibada a cikin rashin jin daɗi idan kai haka ka cuci dan uwanka musulmi a wajen ibada to wannan nauyin ya fi girma har gara ma a cikin kasuwa ne ka je in kasuwa za ka je shi kenan dama a kasuwa majalisin shirɗanci amma wajen ibada ka je ka ɓata ma musulmi ba a sa shi wannan yana da shi ne hikimar da yasa ake so in za a shiga cikin taro na addini mutum ya zamanto ya yi wanka ya kawar da warin jiki daga jikinsa to wannan ma'ana ta tabbata daga fi'ilin sahabbai kuma wato a wajen sallar idi amma kuma kiyasi yasin sallar idi a sallar idi akan sallar juma'a ya nuna ta ita ma ya tabbatar da hukuncinta domin daga kowanne daga cikinsu da sallar idi da sallar juma'a kowannensu idi ne sai dai wannan idin mako ne wannan kuma idin shekara sannan kowane daga cikinsu taro ne na jama'a taro ne wanda yake na jama'a za a shiga cikin taro saboda haka wannan illa ce da ta hada suka zamanto daidai a wajen hukunci don haka sai ya zamanto kan cewar wajen hukuncin yin wanka ma sai su zamanto daidai to amma saboda rashin nassi sai yasa sai imam malik yake cewa ba zai karfafa ba a kanta akan yin wannan wanka kamar yadda yake karfafawa akan yin wankan juma'a to tunda hikimar yin wannan wanka shine zuwa sallar idi yaushe ya kamata mutum ya yi wannan wanka kafin ya tafi masallacin idi sai ya wanka kafin ya tafi masallacin idi ya wanka kafin ya tafi masallacin idi to amma imam malik yake cewa babu laifi idan ya yi wanka kafin kafin sallar asuba saboda kusancin lokacin da kuma kasancewar tsabtar tasa ba za ta kare ba wato ba zai shagaltu da wani abu wanda zai bata masa ba wanda a cikin wannan nafi na imam malik yana da ma'ana akan abin da yake faruwa yanzu yana da ma'ana wato bukula da wannan istinba'i na imam malik dangane da wata matsala wanda ana yawan tambaya a kanta yanzu shine mun san cewa waɗanda suke nema waɗanda sukan yi sukan ɗauki harami na hajji ko umra a madina daga zulhulaifa akwai wajen wanka a laifa to amma yanzu kamar yadda ake sanyin nan duk da ruwan da yana da dan dimi amma kamar yadda ake sanyin nan mutum ya zo wannan banɗakin ya wanka a zai ji kan cewar wato akwai sanyi to sukan ana yawan tambaya mutum zai iya wanka a masaukinsa a cikin garin madina sannan idan ya zo nan miƙati kawai sai ya sanya sa ya yi sallah ya yi harama da hajji tun da dai annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ake shi a laifa ya wanka to mutum zai iya wanka a madina sannan ya zo laifa to muka duba wannan ma'ana abinda imam mali yake faɗa sai kan cewa zai iya tunda tsakanin madina zuwa laifa din idan a tafiya ne a mota bai fi minti ashirin ba kuma tunda a tafiya ne a mota ba a tafiyar ƙasa ba ce ba za ka yi gumi da har zai zama kan cewar tsabtar da kai ta gushe ba ko ba haka ba tunda a cikin mota ne yanzu tafiya saboda haka wannan ma'ana za ta sanya kanta babu laifi mutum ya yi sai dai daga ya yi wankan kada kuma ya ce zai shiga kasuwa domin ya shiga kasuwa wannan kai komo din zai yi gumi wanda yake wannan gumin ne zai iya yakan kawo warin jiki sai zama to ma'anar da yasa aka ce a yi wankan a bai same ta ba shi ne ya kawar da wannan warin jiki din to amma in ya zama cewa yana yin wankan ne ya kama ya tafi wajen ya kama ya tafi miƙati to babu laifi wannan wankan da ya a gida zai isar masa insha Allah ya san akan wannan istinbadi da Imam Malik yayi na kan cewa mutum zai iya wankan idi kafin fitowa alfijir kuma wannan yana yawan faruwa gaskiya yanzu musamman a kasashe waɗanda a suke sallar idi a masallatan da ake yin sallar asuba kamar haramin makka da madina saboda falalar haramin makka da madina ba sa zuwa fili a idi sai fi sallar idi a cikin masallacin to kuma ana yin ta ne bayan sallah asuba saboda haka idan mutum ya tafi sallah asuba ba zai yi ya dawo gida sannan ya shirin sallar idi sannan ya koma ya samu sallar idi a masallacin ba kafin ya dawo gida ya koma an yi sallar idi to saboda haka sai ga mutane suna yin wanka in suka fito sallar asuba sun fito sallar idi kenan to ga kenan za su yi wankan sallar idi tun a cikin dare ba a ranar idin ba idan kuma in wankan saboda ranar sallar idi ne kaga ba a ranar sallar idin suka yi ba ba su yi ta a ranar sallar idin ba to amma saboda wannan ma'ana kamar yadda imam malik ya faɗa a cewar saboda kusancin lokacin babu laifi kuma akwai ka'ida ma da malamai sukan ambata ma ƙara shai aka da hukumahu ma shai aka da hukumahu duk abin da ya kusanci wani abu sai a bashi shi hukuncinsa tunda wannan wanka da aka yi da daddare ya kusanci lokacin tafiya masallacin idi shine bayan sallar asuba to sai ɗauki hukuncinsa a wadan akwai wanda ya ruwaito daga abdullahi ɗan umar akasin wannan ya ce shi kuma ya ga abdullahi ibn umar ranar idi daga masallaci kawai sai ya zarce sai ya zarce masallacin idi daga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam na madina kawai sai ya zarce masallacin idi kaga wake nan da yi wanka ba ko to kuma dan gashi imam malik ya ce yana wanka to ya za yi kuma waye ya faɗi wannan ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani su su uku ne wanda suka fi kowa sani da abin da imam malik ya a kai ana sabani kan wane za a gabatar tsakanin su su uku ne manyan almajiran nafi'u da ubaidullahi ibn umar al-umari da malik ibn anas da ayyub ibn abi tamima as-sakhtiyani idan suka yi sabani wa za a kaddamar kamar yanzu nan malik ya saba ma ayyub ubaidullah ba shi da riwaya akan wannan malik ya ce yana wanka kafin ya tafi sallar idi ayyub ya ce shi kuma ya ganshi ya tafi sallar idi daga masallaci bai je gida wato ma'ana bai je gida yayi wanka ba ayyub ibn abi tamima mutumin basra ne shi kuma nafi mutumin madina ne ai malik mutum garin su ɗaya da malamin sanata to maganar wa za a kaddamar eh malaman hadisi sun yi saɓani waɗansu su gina gabatar da ayyub waɗansu eh saboda saboda jalalarsa da yawan iliminsa da girmansa ya girma imam malik a shekaru kusan sa'an tsakaninsa na ce ɗin babu yawa ayyub ya mutu a shekara a tsabakar sa'o'in malaman imam malik ya mutu a shekara ta 126 bayan hijira shi ko imam malik 179 to amma a cikin wannan hakika maganar malik ita ce a gabatarwa saboda musa ibnu uqba wanda daga cikin almajiran imam malik dan aji na biyu su yan aji na ɗaya su ne su malik akwai yan aji na biyu cikin almajiran nafis. da yake aji tara gare shi na almajirai tabaka tara ne yana da almajirai tuli imamun nasa'i ya ambace su tabaka guda tara ibn rajab ya kawo a sharhin ilal tabaka farko su ne waɗannan guda uku malik da ubaidullah da allai tabaka ta biyu a afon malik da ubaidullah da ayyo tabaka ta biyu su ne allai da musa ibn uqba a suna da yawa a gaskiya abin nan ba zan rike su ba yanzu amma dai wanda yake son bayanin sai ya je ya duba a sharh ila litirmidi na ibn ibn rajab to wani daga cikin yan aji na biyu shine musa ibn uqba malamin sira ya yi muwafaka da imam malik shi ma ya ruwaito daga nace cewa abdullahi dan umar yana wanka kafin ya tafi idi kaga kenan riwayar malik ta karfafa da wata riwaya to ka kaddara ko ma da kaga in matsayinsu ɗaya da malik da ayyub yanzu sikelin malik ya yi rinjaye ko tun da ya samu wanda ya karfafa shi mu wafaka da shi ko ba haka ba to idan kuma ayyub ya fi malik fa sikelin ayyub ya karkata da ƙarin hadda ko in ma an sallama wannan to shi kuma sikelin malik ya karkata da ƙarin yawa to raka wani za a ƙaddamar yawa ko ƙarin hadda <laughs> eh, to wannan da yana daga cikin shi yasa malamai suke sabawa shi yasa malamai suke sabawa kun ga anan wajen kun ga anan wajen waɗansu sai su ce a ƙaddamar da ƙarin hadda ko waɗansu sai su ce a ƙaddamar da yawa ko kuma akwai akwai tunaninsa da hujjarsa to shi yasa malamai suke sabawa amma wayan aka saba ba wai kowa daidai yake ba akwai abin da yake daidai din a cikin gano daidai din anan ake samun lada wanda ya samu daidai sai Allah ya bashi lada biyu wanda bai samu daidai ba sai Allah ya bashi lada daya ladan kokarin sa hmm. shi ma hanya ce kofa ce ta ibada da Allah ya bude ma bayin sa kuma domin a ciki a samu wato wasa kwakwalwar fahimta da kuma cewa akwai yalwa a cikin addini kada a takura wa mutane to kuma ballantana ma tsakanin ƙaunin imamu malik da na nafi ba bambanci tsakanin ƙaunin malik da ya ce abdullahi ɗan umar yana wanka kafin ya tafi idi da ayyub da ya ce ya gan shi ya tafi idi bai yi wanka ba ba bambanci ba zai bayyana mana rashin bambancin da haka bane na'am ai shi ne abin da ɗan ya faɗa a ah, ai bai yi ba daga masallaci kawai ya wuce masallaci ai ba wajen wanka bane masallaci ba wajen wanka bane eh bai je gida ba ai abin da yake korewa kenan bai je gida ba daga masallaci kawai filin idi ya tafi sannan ya zo masallaci ya sallar asuba a ba abin da ya nuni ga haka ku saurara na'am a ku tsaya kun ga dalilin abin da ya faru taujihin da malamai suka bayar shine abdullahi ibn umar a shekarar da wannan ta faru wanda ayyub ya ganshi a wannan shekara ya yi itikafi in yi itikafi yana zama ya kwana a masallaci baya fita daga wajen itikafinsa sai ya dawo daga sai zai tafi sallar idi daga masallaci yake wucewa sallar idi saboda haka wannan rashin wankan nasa saboda ma'anar ya yi itikafi a masallaci ne shi ya sa bai koma gida ya je ya wanka ba daga masallaci kawai sai ya wuce filin idi saboda haka malik abin da ya faɗa daidai ne abin da ayyubu ma ya faɗa duk daidai ne to wannan shi ake ce ma aljam'u aljam'u bainal aqwal kenan wal jam'u awla min at-tarjih sai ka yi jam'i idan jam'in bai yiwu ba to sai a koma a gani wane ne ya fi hadda wane ne ya fi yawa duk wannan abin da muke ta yi wanda duk na kawo muku na kiɗi ma kuna kuka ɗauka kan cewa wani abin nan ne to duk domin ku gane muhimmancin jam'i din wannan wanda na faɗa na ƙarshen shine ake fara yi tukuna idan aka yi kaga babu saɓani tsakanin magana sai zama to magana kowa a mahallin ta tafi yayin da malik ya ce ya yi wanka kafin ya tafi sallar idi ma'ana wannan shine al'adar ta da zai in zai tafi sallar idi daga gida sai ya wanka shi ku ayyubu da yace ya ganshi daga masallaci ya wuce filin idi yayin da ya yi itikafi ne saboda haka saboda kwaɗayin samun wannan ƙarin falala ta mai itikafi ya kwana a wajen itikafinsa kada ya fita har sai tukuna ya je ya yi har in zai tafi sallar idi sai ya zama to ya sarai famma da kansa waccan falalar ta yin wanka ta yin wanka kafin ya tafi sallar idi idan mutum zai iya samu ya haɗu dubiyan ya kwana a masallaci sannan masallacin akwai damar da zai yi wankan idi ya tafi masallaci ya tafi masallacin idi to wannan ya fi sai zama to ya haɗa dukkan abubuwan guda biyu eh to wannan suna cewa eh saboda ganin ba a ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana ba amma kuma kamar inda imam malik yake cewa wannan ya ya riski ahlul ilmi a madina haka suke in suka yi itikafi wanda daga cikin wanda suke wannan akwai abdullahi dan umar a cewa wani ne ya fi falala wannan wani abu ne kuma daban domin al'asul dai karin aiki yana nuni akan karin falala a mafi asuwar masu yawa ba wai mutlakan bane ba ko ina ne karin aiki yake zamantowa karin lada ba amma asuwar masu yawa karin aiki na nuni akan ƙarin lada to tunda wannan ya samu karin aiki akan kwana goma ya samu daren sallah a cikin masallaci ba za ka haɗa shi da wanda bai zauna a masallaci wanda ya zama kan cewar shi rana tana faduwa sai fita daga wajen abin nan din ba ko babu abin da zai nuni akan shari'a akan cewa wannan wata ziyadar aiki ne wanda yake bata da asali tunda an samu magabata ne yi. Hmm. Alaikum نعم eh to wannan shine asul gaskiya ne saboda haka da mutum zai sabu da iyalinsa ba za a ce itikafin sa ya rushe ba a wannan lokacin hmm. shi yasa a shi ma malik rahmatullahi alaihi da yake cewa yana so yayi haka ya ce mustahabbi ba daga cikin dokokin itikafi na'am نعم باب الامر بالصلاه قبل الخطبه في الليل حدث يحيى عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الاضحى قبل الخطبه وحدثني عن مالك انه بلغه ان ابا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك نعم باب yace babu al'amru da salati ƙabilar al-khutbati fil idain abin da yazo wato umarni da ayi sallah kafin hudu ba a lokacin sallar idi guda biyu a يحيى yahaya yahaya عب... يحيى ابن يحيى الليثي wannan hadisi an Malik daga Malik an ibn Shihab daga ibn Shihab az-Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شو من زم الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الفطر ويوم الأضحى قبل الخطبة من زم الله صلى الله عليه وسلم يكفن شينا ينصلى رانر رمر صلى ويوم الأضحى دران بب صلى قبل الخطبة كفين الخطبة وتوينا قدمت ده صلى كفين الخطبة أكثر صلى الجمعة صلى الجمعة أنا خطبة سنة أي صلى to sallar idi aka fi ake yi a yi sallah sannan a yi huduba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi wa haddathani an malikin yahaya yace <clears throat> ubaidullah yace yahaya ya gaya mun an malik daga malik annahu balagahu cewa riwaya ta zo masa anna ababakrin wa umar cewa sayyidina abubakar da umar kana yaf'alani zalik su ma haka so kasance suna yi su ma wato suna yin sallah sannan su yi wannan kun ga ibnu shihab tabi'i ne ko saboda ka wannan hadisin mai hukuncinsa mursal hadisi ne mursal tunda ibn shahab bai rikici annabi sallallahu alaihi wasallam ba to amma wannan wannan hadisin an ruwaito shi musnad an ruwaito shi da ambaton sahabban da suka da suka ruwaito kuma ibn shahab yana da sahabbai da yawa da suka gaya masa wannan shi yasa ma bai ambace su ba kawai sai ya faɗa gaba gadi cewa ga haka abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake abdullahi dan <coughs> ya ruwaito shi daga an ruwaito daga ya ruwaito daga salim daga abdullahi dan umar ya ruwaito daga an ruwaito wannan ma'ana daga albarawu ibn azib daga abdullahi dan abbas daga jajir dan abdullah duk an ruwaito wannan tabbatattar suna daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suna yana kaddamar da sallah kafin hudu ba a wajen sallar idi haka zalika fi'ilin sayyidina abubakar da umar wanda ya nuna kan cewa kenan me fa'idar ambaton abubakar da umar cewa su ma haka suke yi ya yi nuni aziz to tun da an ba annabi sallallahu alaihi wasallam me kuma za a kawo abubakar da umar eh na ku yi tunanin fuka ha a ina son nazara fiqhiyya fahimta ta fiqh ta hadith na'am ba karfafa sunna bane ahsan barakal fatah Allahu alayk ba ai nafhu ba ba a shafa wannan hukunci ba shi sa aka ambaci Abubakar da Umar cewa wannan hukunci ne da ya dore ba a canza shi da wani abu daban ba shi sa Abubakar da Umar suke a kai wannan shi yana daga cikin fiqhun imam malik shi yasa ya kawo ya biyar da shi da wannan riwaya ko wasu ta malamai da suka yi wannan riwaya shi yasa suke ambaton ayyukan sahabbai dan su nuna kan cewa wannan aiki ne wanda ba a canza hukunci ba saboda akwai annasahu ana shafe hukunci a zamanin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam amma aka ce a zamanin abubakar da umar an yi to a lokacin abubakar da umar ba a nasu ba a shafa hukunci ba wani wanda ya sai shafe hukunci bayan mutuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to dan haka ambatan su yana nuna kan cewa wannan hukunci ne tabbatacce da ba a canza shi ba wani ita ce nazara ta tafiya kun fahimta to shi ma wannan riwayar cewa abubakar da umar su haka suke ya zo a hadisin abdullahi dan umar yana cikin bukhari abdullahi ibn umar ya ruwaito wannan hadisin cewa yace shahidtu shahidtu al-eid ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ma abi bakr wa umar fa kulluhum kanu yuqaddimuna as-salata qabla al-khutbah na halarci idi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma tare da Abubakar da Umar dukkaninsu suna kaddamar da sallah kafin ba fa'idar da yasa Imam Malik ya kawo wannan ya kuma kulla wannan babin yace al'amru umarni da yin haka kaga wannan sunna abin nan ne ko a fi'ili sunna ce fi'iliya babu umarni da yazo na annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ku yi sallah kafin hudu ba amma na Imam Malik yace yin umarni al'amru bis salah al’amuru ana ba yana nufin ash'anu ba inda ash'anu ne sai zai ce Al'amuru da zai ce fi da da fi zai kawo shi ne yake nufin sha'ani a cikin yin sallah amma in yace al'amru bisala idan idan ya yi ta'adda da harafin ba yana nufin umarni ne kaga dai babu sigar magana ba suna ce ƙauliya ba suna ce fi'liya domin abin da ya sa ya nuna kan cewa saba mata saba sunna ne bid'a ne kamar wajen yin kiran sallah da iqama din nan ne kafin idi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ga yadda yayi bai saba ba kuma akan wannan idan ka canza wannan ya zama to kan cewa ka saba umarni dan haka yin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi abu ne wanda yake ya wajaba ai umarni da shi shi yasa imam malik yace al'amru yin umarni da yin haka tunda duk da yake sunna ce fi'liya ba qauliya ba amma ta kunshi ma'anar umarni abin da ya sa kuma imam malik da sauran malamai suka kawo wannan bukhari ma ya kawo wannan babi a cikin a cikin sala ya kulla unwanin wannan babi kamar yadda kusan yadda imam malik ya ambata dalilin da ya sa suka kawo wannan saboda shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwa da aka nemi a canza na sunna alif sallallahu alaihi a zamanin banu umayya banu umayya sun kasance da suka ga kan cewa ranar sallah ranar sallah an suka zo in mutane suka yi sallah sai su tafiyar su su ba sa tsaya su ji hudu ba su kowa sai ya kama gabansa saboda mutane ba sa so su tsaya su ji tunda suna tsawaita hudu ba tsawaita hudu ba sosai saboda haka sai suka ce don tsayar da mutane sun zauna sai suka mayar da bar kafin sallah duk wanda ke so ya sallah dole ya tsaya ya saurare mu ko ba haka ba to haka suka yi sai suka canza sunna lokacin da suka yi sahabbai ko ba su kyale su ba sun musu inkari wata ran marwan marwan ibn al-hakim ne a abdulmalik ne abdulmalik ibn marwan shi shine abdulmalik ne ko kuma marwan eh abdulmalik ibn marwan sun taho tare da abu sa'id al-khudri ban sani ba nan ko zurkani ya kawo shi ya kawo isa amma na kyautar san ne abdul malik ne abdul ibn marwan ne sun taho za su tafi sallar idi sai ya kama zai je hau kan mimbari sai ya hudu ba sai abu sa'idi dama suna rike da hannun juna sai ya tsayar da shi sai ya ce masa a'a as-salatu qabla hudba sallah ake kafin ayi khutba yace qad turika ma hunalik ta an bar wannan da ne ake haka yanzu an canza ai an bar wannan sannan ya bayyana masa ya ce saboda muna so mutane saurare mu shi ya samu kai haka to abu sa'id bai tsananta masa wajen inkarin ba a la'alla ganin kan cewa shi dai ya yi abin da yake wajibi a kansa ba shi da iko ba shi da sultan da zai hana shi sarki ne shi kuma malami ne ya kaci dai ya faɗi gaskiya ya fi kaci ya gaya masa amma ba shi da haƙƙin da zai tsora shi akan gaskiya tilas tunda ba shi da sultani amma yayi jihadin sa shine kalimatul haqq ya faɗi gaskiya ɗin a gaban sarki to yayi abin nan daidai bakin gurgurdan sa saboda ka Abu Sa'id ya masa inkari to wannan sunna haka ta ci gaba a Banu Umayya amma wannan bai hana malamai su rinka inkari ba yana daga cikin inkarin shine waɗannan riwayoyin da muke karantawa duk wani ya nuna gwagwarmayar sahabbai ne wajen tabbatar da gaskiya da kiyaye sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar ba a canza addini ba mayar malamai da suka yi shine muke karantawa yanzu a nan wajen idan mutum ya tsaya dole wani lokaci in kana karanta sunna sai kana karanta hadisi ka rinka koma ka ga abin da ya faru a tarihi sai ka fahimci hadisan domin a cikin hadisi zaka fahimci hakikanin tarihin sahabbai da tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tarihin sahabbai da kuma sauran malamai na musulunci a wajen yanda ake riwaya zaka fahimci abin da yake gudana ba kamar tatsuniyoyin da 'yan shi'a suke kawo ba wajen tarihi wanda kawai za a je a samu abin da waɗansu makarita suka faɗa ko kuma ma waɗansu waɗanda 'yan adam su ne suka faɗa amma na hadisai ku malamai ne wanda suke ba su faɗa abubuwan sai da isnadi ah, to wannan ya nuna wannan saboda haka wannan kamar ah, na yanda na ambata shi ne yake nuna mana irin gwagwarmayar sahabbai da suka yi wajen tsare addini wajen tsare sunna da tabbatar da kan cewa ba a canza addini ba saboda haka ma wannan a sun kiyaye sunna ne daga a canza ta to kun ga kenan ya nuna cewar tun daga yadda ake yin sallar idi a yi sallah sannan a yi hudu ba to idan aka canza ya zama to wannan abin bid'a ne sama mai hukuncin sallar in aka yi a haka idan aka yi hudubar kafin a yi sallah sannan aka yi sallah za a ce ma limamin ka koma ka sake yin hudubar ka wacce hudubar da ke ba sai ba ko ko ya za a yi na'am za a ce masa haka ba waccan hudu ba ta yi saboda ne a yi dama ba rikici akan sake sallah bane sallah kam yi hudubar ake cewa ita ma hudubar yi to me dalili me yasa ba za a sake hudubar ba na'am eh ban ji ba saboda haka sai an sake yin ta ko kuma ba za a yi itibari da ita ba e eh, ce me ma'anar rashin itibari da ita E, na ce me ma'anar rashin itibari wato sai an sake ta kenan dan in dai ba za a yi itibari da ita ba sai an sake ta kenan ko saboda haka kai kana cewa sai an sake hudubar sai an sake ta na'am alƙaulul awwal sai an sake hudu ba ba za a sake ba na'am domin ya sauwaka masu ba ya sauwaka musu ya kaddamar da hudu ba kafin sallah eh kuma abu sa'id bai umarce shi ya sake ba to a a'lam amma ni ina ganin dalilin da yake shine al'auja shine cewa ita hudu ba ta sallar idi ba rukuni ba ce ta salla, kamar yadda hudubar juma'a take hudubar juma'a dole ne a yi ta idan aka yi sallar juma'a babu hudu ba sallar juma'a ba ce ba dole sai an sake sallar juma'a ita ko sallar idi in aka yi sallar idi ma ba a yi hudu ba ba babu komai shi yasa aka sanya ta bayan sallah domin sauraro ma a jita ba wajibi bane waɗanda suke in aka gama hudu ba in wata ne suka tafi wannan ba za a ce sun yi saɓani ba ba za a ce sun saba ma a hukuncin ba su samu sallar idi ba saboda ba su zauna sun yi hudu ba ba tunda ku haka ne idan har riga an yi hudubar kafin sallah to ba lalle ne a sake maimaita ta ba da kuma abin da kuka ambata cewa abu sa'id ra'ayin sa kenan cewa ba sai an maimaita ta ba tunda da aka yi da sanya Al-Walid ya maimaita hudu barba abdul malik ya maimaita hudu barba na'am عن ابي عبيد مولى مولى بن احمد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال إنها تجد من نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما يوم تتركم من صيامكم والآخر يوم تأخذون فيه من نفسكم قال أبو عبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان فجاء فصلى ثم انصرف فسقط وقال إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا أيام فمن أحب من أهل العالية أن ينتظر الجمعة فلينتظرها ومن أحب أن يرجع فقد فقد آذنت له قال أبو عبيد ثم شهدت عندما علي بن أبي طالب وعثمان محسود فجاء فصلى ثم انصرف فخطب وحدثني عن مالك عبيد الله يتي يا رويتو من daga Malik an ibn Shihab daga ibn Shihab az-Zuhri an Abi Ubaid ابن ابن ibn Azhar daga Abi maula ibn azhar sunansa sa'ad ibn ubaid az-zuhri tabi'iyun kabirun min rijalil jami' tabi'i ne wanda yake dukkan ashabul kutubi sita sun yi riwaya daga wajensa wa yuqalu lahu idrak ana cewa ma ya riski annabi sallallahu alaihi wasallam maula ibn azhar ibn auf az-zuhri waɗansu kuma suna ce masa maula abdurrahman ibn auf az-zuhri qala ce. shahidtul eid ma'a umar ibn al-khattab na halarci sallar idi tare da umar ibn al-khattab a riwayar abdurrazzaq yace fa salla qabla an yakhutub bila adhanin wala iqama yayi sallah kafin ya hudu ba tare da kiran sallah ba ba tare da iqama ba fa salla sayyidina umar yayi sallah thumma sarf sannan yai sallama fa khataba an-nas yayi mutane hudu ba wato yau mutane hudu ba bayan yayi sallar idi kenan ya nuna kan cewa kenan ana hudu ba ne bayan sallah daga fi'ilin wannan sahabi daga cikin khulafa'ur rashidin sayyidina Umar radiyallahu anhu wa arba. fa qala sayyidina Umar yace a cikin hudu ta kenan inna hadha inna hadaini yawmani naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an qiyamihima yace waɗannan ranaku guda biyu ranaku ne da manzon Allah sallallahu alaihi sallam ya hana azumce su wato hani wanda yake na haramci ba na karhanci ba yawmu fitrikum ranar ranar karya azuminku ranar sauke azuminku min siyamikum daga azum daga wato azuminku ranar wato saukewa daga azuminku wal ɗaya ranar yawmu ta'kuluna fihi min nusukikum ranar da kuke ci daga naman layyanku wanda daga wannan ne malamai suka ɗauki maganar cewa naman layya a ranar sallah ake so a ci a fara قال أبو أبيد أبو أبيد ثم شهدت العيد مع عثمان بن عفان سنن نيسلر إيدي تارد سيدنا عثمان بن عفان فجاء فصلى يزو يصلى ثم انصرف فخطب سنن يبر سنن يسلم يجي خطبة وقال يتي شيما أشتم خطبة سكينا إنه قد اجتمع لكم في يومكم هذا عيدان حقيقة شأني آه كو أولنا رانا إيدي قدابيو يحدو أغريكم فمن أحب من أهل العالية an ينتظر الجمعة jum'ata falyantazirha daga cikin mutanen unguwar awali unguwar kuba kenan wadda take an ce mata al'aliya saboda tana da tudu tana saman madina madina ko wajen cikin tsakiyar madina kwari ne ita kuwa kuba tana sama yace duk wanda duk daga cikin mutanen wato wato mutanen kamar nan ne a ce akwai unguwar hayewa to al'aliya hayewa kenan arewarsu ta madina a cikin to duk yan al'aliya yan kuba wanda yake so ya jira sallar juma'a falyan tabirha ya jira wa man ahabba an yarji wanda kuma yake so ya koma gida faqad azintu la nayi masa uzuri nayi masa izini wato ya koma ba sai ya jira yayin sallar juma'a ba qala abu ubayd abu ubayd yace thumma shahidtu al-eid ma'a ali ibn abi talib sannan na halarci na sallaci idi tare da ali ibn abi talib wa Usmanu wa Uthman mahsur alhali a wannan lokaci sayyidina usman wato an sa masa takunkumi an hana shi fita yan tawaye sun zo gari fa salla sayyidina ali ya salla thumma sarafa fa khatab sannan ya ya sallama ya je ya hudu ba to kun ga ya kawo ne ya tabbata daga aikin khulafa'ur rashidin su hudu ga baki daya suna yin sallah kafin hudu ba a cikin faɗin sayyidina umar da ya ce inna hadaini yawmani wannan hadisi ne marfu'i ya ce wannan ranaku guda biyu ranaku ne da mazan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya hana yin azumi a cikinsu wanda wannan yana nuna cewa ba haramun ne mutum ya azumi ranar sallah ko karama ko babba tsawon azumin nan na ramuwar ramadan ne ko kuma na tsawo'i ne ko na bakance ne kama alal misali mutum ya ce ya yi bakance shi ko duk ranar litinin sai ya yi azumi sai ranar litinin ta faɗo ranar sallah to a nan wajen sai a ce ajiye bakancenka domin ba a yin bakance la nazara fi Allah ba a bakance a cikin sabon Allah domin in yayi azumi a wannan ranar litinin in ya taba ma Allah maimakon a bashi lada sai a bashi zunubi nan za a hana shi ya cika wato a ya cika bakancensa za a hana shi ya cika bakancensa to amma irin wannan idan ya zo zai yi kafara ko kuma zai yi kafara ba wannan wata matsala ce kuma to abu ubai da ce sannan na halarci idi tare da usman bin affan shi ma ya zo ya salla sannan ya tafi ya je hudu ba ya ce innahu qad istama'a lakum fi yawmikum hadha idan idi biyu ya hadu gare ku a wannan rana wato ya to an yi sallar idin ranar juma'a ko an yi sallar idi ranar juma'a kamar wannan idin karamar sallah na wannan shekarar ko ranar juma'a akai to kaga da akai sai ya ce idi biyu ya hadu a gare ku ya ku jama'a duk wanda ya zo daga nesa wanda yake so ya zauna ya jira ya sallar juma'a ya jira ya sallar juma'a wanda kuma ya gaba zai iya jira ba to na ba shi izini ya tafi sa wato kada a sauƙa ma mutane kada su zo daga nesa su sallar juma'a su sallar idi sannan su koma gida sannan su sake tuhowa su sake wani sallar idi to a wannan matsalar wannan matsalar a nan akwai saɓanin hukunci tsakanin malamai idan idi biyu ya haɗu a rana ɗaya ranar sallah ƙarama ko sallah babba ya haɗu da ranar sallar juma'a yaya za a yi da sallar juma'a a wannan rana waɗansu malamai suka ce idan aka yi sallar idi to wannan sallar idin ba ta sauke wa mutane sallar juma'a ba lallai su dawo su sallar juma'a wanda yake wannan shine riwayar ibn al-qasim daga malik waɗansu malamai suka ce idan aka yi sallar juma'a in aka yi sallar idi to sallar juma'a ba dole ba ce amma a maimakon ta za a yi sallar tun tunda sallar juma'a maimakon sallar zahar ce haɗuwar ta idin ita ce aka yi ruksa amma sallar azahar tana nan an fahimta wani ita ce riwayar su ibn al-majishun da su al-mughira daga imam malik da ibn wahab shi ma riwayar ta kenan kuma ita ce ma waɗanda waɗansu malamai suka rinjayar cewa riwayar ibn al-qasim ma kurkure ce da aka ruwaito daga imam malik tun daga imam malik ga abin da ya ruwaito ya za a yi saba ma sayyidina usman kuma almuhim wannan shine kauli na biyu kuma shine mazhabar shafi'i shine mazhabar imam abu shine mazhabar imam ahmad a riwaya mazhaba ta uku shine suka ce idan dai aka yi sallar idi to shi nan ba sai ya sake sallar juma'a ba ba kuma sai ya yi sallar azahar ba wannan sallar idin da aka yi shi nan sun da ranar juma'a idi ne abinda aka yi ranar idi dama a juma'a idi ce to ga wani sawun giwa ya taka na raku ga wani idin babba na shekara ga baki ɗaya ya zo ya shafe na sallar idin mako saboda haka in aka yi wannan sallar idin ba sai an sake ba sai an yi sallar wata sallar idin ba ma sai an yi sallar zahar ba haka aka roito daga abdullahi ibn zubair kuma wannan shine ra'ayin malaman zahiriya malamai sun yi inkarin wannan ra'ayi kuma hakika jadirun bil inkar tunda ba a asalin wannan matsalar ta faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam haduwar wato haduwar idi ranar juma'a zuwan idi ranar juma'a ya zo a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisi marfu'i na abi huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan rana ce da idi guda biyu hadu a gare mu dai zamu sallar juma'a zamu sallar juma'a amma daga cikin ku wanda ya so yayi sallar juma'a ya zo ya sallar juma'a wanda kuma ya so kada ya sallar juma'a to ya tafi gida to a wannan ne sai suka ce to wannan ya nuna kan cewar kenan da aka yi izinin ya tafi gida a amai da shi zuwa ga asali domin ta sallar juma'a asalin ta sallar azhar tun da ran da annabi sallallahu alaihi wasallam bai sallar juma'a ba sallar azhar ne yaushe ne bai sallar juma'a bai sallar azhar Eh? yaushe ne da yi sallar juma'a bai yi sallar azhar ahsan a wajen aikin hajji a hadisin jabir bittifak yaushe annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi arfa ranar hajjinsa ran juma'a ya hajjinsa wannan nafsan akwai nafsi akan wannan jabir ya ruwaito a hadisin hajjin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih muslim yace da yazo arfa sai aka yi idilal ya kiran sallah yi ikama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallah sallar azhar sannan Bilal ikama ya yi sallar la'asar kaga bai ce ya yi sallar juma'a ba wane ne bigire na biyu wane ne bigire na biyu da yake baya sallar juma'a yake sallar azhar a halin tafiya ba a taɓa ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar juma'a a halin tafiya ba ko mun san tafiyarsa tabbas tana haɗawa da juma'a tafiyarsa tabuk zuwa tabuk kwana kwana goma sha wani abu aka yi a hanya zuwa makka kwana goma sha biyu ake yi a hanya saboda haka dole juma'a za ta fita ba taɓa ruwaitowa kan cewa ya yi sallar juma'a ba to amma an ce ya yi ranar juma'a ce kuma ya ƙi yin sallah a zahar saboda haka wani nuna kan cewa inda ba a yi sallar juma'a ba me ake komawa a yi sallar azhar ita ce asali ita juma'a badal ce saboda haka randa da sallallahu alaihi wasallam yace mu dai zamu sallar juma'a amma wanda yake so kada ya juma'a ya tafi ma'ana ya mai da shi zuwa ga asar shine sallar azhar saboda haka wannan kauli na biyu mazhabar shafi'i da mazhabar imam ahmad ibn hanbal da kuma abinda aka ruwaito daga imam malik riwayar ibn wahab da ibn al-majishun da al-mughira ita ce mafi inganci cewa wato idan idi ya hadu tare da sallar juma'a to mutum yana da daɗi. in ya so ya sake zuwa sallar juma'a ya fi lada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ce mu dai za mu yi juma'a saura ka yi riko da azima ko ba ka ba amma wanda yake so ya wanda yake so ku an masa uzuri kaga an baki ruksa kenan ko azima ku tafi ruksa saboda haka mutum ya zo ya sallar juma'a ta fi lada in kuma yana so ya zama sa a gida tunda ya dauko ya je ya yi sallah sallar idi watakila ya kwana bai bacci ba daren idi mun san inda daren sallah yake a garuruwanmu ba daren ibada ba ne kamar yadda yake a ainihin sunna don daren idi dare ne na ibada amma mu dare ne na masu shirin hawa suna zuwa suna ɗaurin rawani masu kayan sallah suna can suna targima da fela kowa dai akwai abin da za a kwana a kwanan zaune saboda wata zai harka dai ta duniya ba san harkar lahira ba to saboda haka wata ya janyo bacci saboda haka daga yayi sallar eh, sallar idi ne ma yake je ya samu ya kwanta to kuma a ce yana kwanciya din nan ya taso ya tawo sallar juma'a to shi yasa sai aka masa kun ga akwai hikima a cikin yin wannan rufsa sai ake rufsa to <clears throat> a sannan yace Abu Ubaid yace yayi idi tare da Sayyidina Ali alhali Sayyidina Usman yana wato tsare a gida shekarar da 'yan tawaye suka zo a shekarar ƙarshe ta rayuwar sayyidina usman shekara ta nawa kenan shekara ta 26 bayan hijira shekara ta 26 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watan dulhijja ne a cikin watan dulhijja ne lokacin aiki saboda haka lokacin sallar ta babbar sallah ce sayyidina ali shi yawa mutane sallar idi wanda a cikin wannan akwai matsala muhimmiya da malamai ita ma suna tattauna ta shin sallar juma'a da sallar idi sharaɗin yin su sai akwai shugaba mai iko shugaban musulmi ne cikakken iko ko ko babu shugaba mai cikakken iko za a iya yi waɗansu sun ce tun da daga cikin wajibin shugaba shine ya tsayar da juma'a ya tsayar da idi idan babu shugaba babu sallar juma'a babu sallar idi kamar da yan shi'a tunda suka ce babu akwai mahadunsu zai zo tunda kuma baya nan ya faku sauraka ba za a rinka addini ba sa sallar juma'a amma daga baya sai suka kirkiro wata sabuwar bid'a suka ce to ai idan ya samu na'ibi na'ibinsa zai zama zai mare gurbinsa saboda haka sai a rinka juma'a dan haka da suka kafa daula tasu shine ake yin sallar idi amma da ai a iran da ba a yin sallar idi kuma har yanzu akwai kasashen da ba su yadda da wannan bid'ar ta wilayatul faqih ba ba sa sallar idi ba sa sallar juma'a sai dai su sallar azhar kuma wannan shine abu mamaki ma shine masabar imam abu hanifa a masabar imam abu hanifa ba a sallar juma'a idan babu liman saboda haka da a ce sarki sarkin musulmi zai mutu ranar juma'a in ya mutu ranar juma'a daidai lokacin sallar juma'a to kowa sai dai koma gida ya sallar azhar in aka yi juma'a ba ba in aka yi juma'ar ba ba a mazhabarsu <laughs> ita ko dai ba ku rudewa da faɗan mazhabobin nan da nake yi kada fa wani ya je ya ce ai ya je ya ji karatu ya ji ga abin da aka ce <laughs> Eh, muna ambaton wannan wato sabanin malamai ke ambato kuma ko shi muka faɗi sabani na ina kokarin na faɗa abin da ke shine mafi daidai mazhabar Abu Hanifa kenan to wannan yana daga cikin babban randi ga mazhabar Abu Hanifa tunda a lokacin Sayyidina Usman da aka tsare shi a gida tamkar babu sarki eh, tamkar babu sarkin musulmi ne amma ga shi musulmi sai suka haɗu suka yi idi sai na ali ya musu sallah wanda yana kan ko ba wanda ya masa inkari cikin sahabbai saboda ka ijma'in sahabbai saboda ka ijma'in sahabbai ya rusa hujjar matabar Abu Hanifa cewa idan babu sarkin musulmi za a iya tsayar da idi in an tsayar da idi na shekara min babu aula a tsayar da idi na mako min babu aula a tsayar da sallar juma'a ko ba haka ba saboda haka wannan hujja ne wannan fi'ilin sahabbai ya nuna kan cewar kenan ba sharadi bane na yi sallar ba sharadin sallar juma'a bane samuwar sarkin musulmi a cikin al'ummar musulmi saboda ko musulmi suna waje da ba su da sarkin musulmi ba su da shugaba kamar irin musulmin da suke kasashen a suke irin kasashen turai dinnan ko kuma musulmi da suke irin wato wuri wanda yake dai ba su da shugaba na musulmi nasu kawai dai su yan tsirari ne su sun suka haɗo wannan su sai musu sallah ta juma'a su in ma ya kama za su in lokacin idi ma su yi sallar idin su tare a ga musulmin amerika yanzu ai suna idi amma wannan fa matabar hanafiya da aka faɗa aka dangana gare ta su kansu ba a kanta suke aiki ba dan yanzu masallatan masu bin matabar abu hanifa masallatan yan pakistan da masallatan yan india da suke kasashen ingila da amerika da canada duk suna sallar juma'a ba wanda yake kin sallar juma'a yake dan yana waje wanda yake babu sultanul muslimi babu sultan to a shahid ma dai kuma kun ga wannan fi'ilin sa bayyana nuna kan cewar a ba a cewa za a yin sallar juma'a ko sallar idi idan babu sultan kuma wannan fi'ilin sayyidina ali sayyidina ali yayi shi sallar idi akwai masallaci na nan a yamma da harami ake ana ce masa masjid ali masjid ali to na an kiyaye anan sayyidina ali ya sallar idin shi kuma da ya sallar idin ya ce ya kiyaye a sallallahu alaihi wasallam ya salla a nan wajen akwai masjid abubakar shi kuma anan sayyidina abubakar ya rinka sallar idi saboda shi ma ya kiyaye ya ce anan ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam yi sallar idi akwai masjid umar a gaba da shi kadan shi ma ce ya kiyaye a nan sai na umar ya rinka sallar idi saboda shi ma ya kiyaye cewa lokacin rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam a ran rinka sallar idi saboda haka wato kenan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma duk kusa da juna ne ba su da nisa ba su da nisa da juna yanzu kamar shi a masallacin da sayyidina ali yayi sallah kamar nan gidan sarkin shanu ne sannan kuma inda masallacin sayyidina abubakar kamar inda su alhaji azumi suke zama can wajen kusa kusa ne na sayyidina umar kuma in ka ce in kaɗan in ka yi in kiciya in kaɗan giciya haka daga dama saboda haka wato waje ne fili ne babba amma annabi sallallahu alaihi wasallam yana kasancewa in yi wannan shekara a wannan waje sai wannan shekara a wannan waje to lokacin da sayyidina umar da umar ibn abdul aziz ya zama to khalifa yace duk wani waje wanda aka san annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah amma yadda shi masallaci na dutse da za a gina shi a sanya dutse dan ya zama to alama to shi sa aka kiyaye waɗannan masallatai din to da wanda ke ta zuwa saba a masaji suna ta ɓata lokacin su na masallatan guda bakwai da ba su da wani ba a tabbatar ba wurare da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam da guda biyar ne ma sai Sheikh Umar Fallata Allah ya ji kansa yana cewa suna yara guda biyar ne daga baya ne aka mai da su bakwai suka zama saba a masaji <laughs> ga inda yake ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah amma mutum yana son ya samu alkhairin inda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah din duk da yake waɗansu sahabbai waɗansu malamai suna ganin ba shi da asali mutum ya ta dubiyar inda aka ce annabi sallallahu alaihi ne ya sallah amma wasu sahih ne abinda ya rinjaya gare ni wani ya daga cikin abin da ya cancanta mutum ne shine fi'ilin abdullahi dan umar shine fi'ilin aisha aisha ta kan yi umarni a shigo da ita cikin masallaci akwai istiwana wadda ake ce mata istiwana ta aisha ta tsaya tsayawa ta yi sallah a nan ce na ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana karda don yin sallah a nan wajen ya sa sai ta ce mutane su fita daga masallaci a kyale ta shigo ta salla a nan wajen tunda ba dan itikadin ta na cewa akwai falala a cikin wannan ba ba za ta kallafa ma kanta ta zo wannan wajen har ta rinka yin sallah ba ko ba wani abu ne ya sanya ba saboda ta ce ta ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana yawan lizimtar wajen yana salla saboda haka inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah akwai alkhairi a ciki amma sai na Umar da ya hana wannan ya hana ne saboda saddu zari'a toshe hanyar barna kada mutane su zo su wani itikadi akan wannan wajen su zama to sun dauki zatu anwa eh, wannan bishiyar nan da suke mushrikai suke ganin kan cewa in ba su je sun rataya ta ko makaman su a nan wajen ba ba za su samu nasara cikin sallah a cikin yaki ba to suka ce musulmi suka ce su ma ai musu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu inkari yace to shi abin da sayyidina Umar yace abin da yake gudu kada mutane su zo ce za su yi irin wannan da wuraren da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a su girma girmama har su fice wato iyakarsu ba wani abu ne illa wato kokarin tare tsare al'umma daga fadawa cikin wato tarkon daga fadawa cikin tafarkin shirka amma al'asul ya halatta sai dai kamar yadda yake daga cikin ka'idodi na addinin musulunci wajen da yawa daga cikin malamai akwai ka'idar saddu a toshe hanyar barna abu ko da ya halal ne idan zai kai zuwa ga barna sai a toshe musamman in ya zama to kana ta'amuli da da mutane ne wanda suke jahilai ba sa karatu ko ba su da karatu to irin wayannan abubuwan kada ka nuna musu kada ka gaya musu in ka gaya musu sai su mai da shi wani abu daban ana ajiye ba amma an kana tare da ɗaliban ilimi sai ta nuna musu saboda sun san kowane abu inda za su ajiye a muhallinsa wallahu ta'ala a'ala sai mu tsaya a nan wajen insha Allah sai mako mai zuwa sai mu tashi daga nan wajen سبحانك اللهم وبحمدك نشهد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اصرف عنا اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأمتنا وإيماننا وعقيدتنا بشر وسوء فأشغله بنفسه واحبسه في بدنه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز اللهم انصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل شرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الدين يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين